This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 22, 25 16. Masu auren mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon da kuma niyya. kana masu na'uran kwamfuta suna iya daddangwale voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Tare Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku yau Lahadi 18 ga watan Oktoba na shekarar 2015. Ladan Ibrahim a ne daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu. da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin kafin mu kai fara shirin gada gada grace a bamu kanun labarai to ladan sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka john kerry ya ce zai gana da prime minister isra'ila benjamin netanyahu da kuma shugaban yankin falasɗinawa mahmud abbas kan rikicin da ake tsakanin isra'ila da falasɗinawa ana gudanar da zaben 'yan majalisa a ƙasar misira karan farko tun bayan sauke 'yan majalisar da kotu ta yi kana wata guguwa mai karfi da ke tafi da makeken ruwa da ake kira kofu ta afkawa arewacin kasar filifin da asibahin yau lahadi to kanun labarin kenan a cikin shirin za ku cewa sabon mataimakin gwamnan jihar borno ya fara aiki na gode ma Allah madaukakin sarki kuma na gode ma mai girma gwamnanmu wanda ya ba mu na dama in ba da gudunmawa na ma jihatawa a jihar oyoko shugaban hukumar a ma'aikata ne farfesa oluaina ya nemi 'yan kasan da su baiwa gwamnatin kasar goyon baya Shugaban hukumar ICPC din na shiyar kudu maso yammacin Najeriya ya ce sun kai yaƙi da cin hanci da rashawa har ga musamman matasa. A can jamhuriyar Nijar ko kwamitin aikin hajjin banne ya ba da sakamakon zamansa. Donc c'est la direction des affaires consulaires. Mala Umaru ya kara da cewa yanzu haka ba a san ba inda alhassai 41 'yan Nijar suka shiga. Kana muna ɗauke da shirin bishara wanda Grace za ta gabatar, amma sai ta fara da cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran. sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka john kerry ya bayyana yau lahadi cewa zai gana da firaministan isra'ila benjamin netanyahu a kasar jamus cikin makon nan bayan nan kuma ya gana da shugaban yankin falasɗinawa mahmud abbas yayin da aka shafe sama da makonni biyu ana kazamin tashin hankali da ya janyo asarar rayuka tsakanin isra'ila da falasɗinawa an yi ta rikici jiya tsakanin matasa falasɗinawa a garin hebron da birnin kudus da ke yammacin kogin jordan 'yan sanda sun ce an kashe falasɗinawa hudu da ke da suka rika kai hare-hare da wukake da suka hada da wata budurwa ya shekaru goma sha shida hukumomi sun ce an ji wa jami'an tsaron isra'ila da dama rauni a hare-haren akalla falasɗinawa arba'in da isra'ilawa bakwai aka kashe a rikicin da ake yi na tsawon makonni wanda falasɗinawa suke alakantawa da kaka gidan da yahudawa suka yi a gabashin birnin kudus inda wani masallaci yake da musulmi suke kira al-aqsa yahudawa kuma suna kira temple mount isra'ila ta musanta zargin da falasinawa ke yi cewa tana neman kwace wannan wuri mai tsarki da yake jawabi ranar juma'a shugaba barack obama ya yi kira ga shugabannin lardin su rage daukar matakan da za su wato su dauki matakan da za su rage daukar matakan da za su kara zafafa rikicin da haifar da rashin fahimtar juna a wani taron gaggawa na kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da aka gudanar ranar juma'a isra'ila jami'an isra'ila da na falasɗinawa suna tsirawa juna hannu kan yaduwar tashe-tashen hankalin an fada kada kuri'a yau lahadi a zaben sabuwar majalisar dokoki a rabin lardunan ƙasar misira a yunkurin gwamnati na mai da ƙasar bisa turbar demokuraɗiyya bayan hambara gwamnatin shugaba muhammad morsi rukunin farko na zaɓukan ya shaɓi larduna goma sha hudu da za a gudanar yau da kuma gobe litinin yayin da za a gudanar da zaɓe a sauran lardunan a farkon watan Disamba. Misrawa da ke zaune a ƙasashen waje kuma za su iya kaɗa kuri'a ranar Asabar. Shugaban ƙasa mai ci yanzu Abdul Fattah El Sisi shine ya jagoranci yunkurin hambar gwamnatin Morsi a shekara ta 2013. Shugaban ƙasar na farko da aka zaɓa ƙarƙashin tsarin demokuraɗiyya. wannan ya sa aka kafa gwamnati da goyon bayan sojoji tare da alkawalin shata kundin sabon kundin tsarin mulki da kuma gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisa an amince da kundin tsarin mulkin kasar a watan janairun shekara ta 2014 bayan watanni hudu kuma sai su ya lashe zaben shugaban kasa tun watan yunin shekara ta 2012 rabon kasar misiran dai da majalisa bayan da kotu ta rusa majalisar da 'yan kungiyar 'yan uwa musulmi wato muslim brotherhood ta morsi ta mamaye kungiyar da yanzu aka haramta aka kuma ɗauke ta a matsayin ƙungiyar ta'addanci an yi wa 'yan siyasa yankan baya a zaben 'yan majalisar tare da keɓe wa 'yan takarar da suka tsaya takara ta ƙashin kansu ba tare da alaƙanta kansu da wata jam'iyya ba sulusin kujeru masu sharhi kan lamura suna kyautata zaton majalisar za ta goyi bayan sesi wanda ya tasaya 'yan kungiyar 'yan uwa musulmi da kuma 'yan hamayya gaba abin da ya sa ma masu kaɗa kuri'a ba su da wani zaɓi sosai To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wata guguwa mai karfi da ke tafi da makeken ruwa da ake kira kofu ta afkawa arewacin ƙasar Philippines da asibahin yau Lahadi ta karkatsa wutar lantarki da kuma hanyoyin sadarwa. Ƙwararru sun bayyana cewa za a yi ta tafka ruwan har zuwa ranar Laraba. kwana ɗaya fiye da wato bayan yadda ƙwararru suka yi harsashe tun farko kawo yanzu dai babu labarin asarar rayuka yayin da guguwar kofu ta sauka yau da safe a garin kasiguron da ke lardin aurora hasashen yanayin ya nuna cewa guguwar kofu za ta ci gaba da kadawa a tsibirin luzan na kwanaki masu zuwa an yi hasashen cewa yana yiwuwa a tafka ruwa da ya kai milimita 600 cikin kwanaki masu zuwa shugaban hukumar zaben kasar gini ya sanar da shugaban kasa alfa kwande a matsayin wanda ya sake lashe zaɓe domin wani wa'adin mulki na biyu kwanaki shida bayan kammala zaɓen na ƙasa kwande ya samu kashi 58 cikin 100 na kuri'un da aka kada abin da ya hana zuwa zagaye na biyu a zaben da madugun hamayya celio de, diallo ya ce an tafka magudi. ya sami kashi 31 bisa ɗari na kuri'un diallo ya ce demokuraɗiyya dai ba a yi nuna ta a wannan zaɓe ba ya kuma yi kira da a gudanar da zanga-zanga domin nuna ƙin amincewa da sake zaɓen konde masu sa ido na ƙasa da ƙasa daga ƙungiyar tarayyar turai sun ce ba su ga alamar maguɗi a wannan zaɓe ba konde ya kada diallo a zaɓen fidda gwani da aka gudanar shekaru biyar da suka shige a zaɓen mulkin demokuraɗiyya na farko da aka gudana a ƙasa cikin shekaru da dama Labaran duniya ke kenan kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka. To bari mu faro takon daga jihar Borno Najeriya inda sabon mataimakin gwamnan jihar Alhaji Usman Mamman Dirkwa ya jawabinsa ga 'yan jihar jim kaɗan da rantsar da shi. Ga wakilinmu Haruna Dauda biyu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. sabon mataimakin gwamnan jihar borno alhaji usman mamman durkwa ya ce a shirye ke tafi da kowa musamman ma waɗanda suka nuna sha'awarsu na wannan kujera don tafiya da su tare da kuma ci gaban wannan jiha mataimakin gwamnan ya bayyana haka ne lokacin da ya sha rantsuwa a matsayin sabon mataimakin gwamnan jihar alhaji usman mamman durkwa ne ya zamo mataimakin gwamnan ne bayan rasuwan tsohon mataimakin gwamnan alhaji zanna umar mustapha wanda allah rasuwa ranar sha biyar ga watan mayu a garin yola lokacin da ya je wani ziyarar aiki tun a wancan lokacin ne dai jama'a da dama musamman musamman ma 'yan kudancin borno suka dinga nuna sha'awar su na kasancewa mataimakin gwamna wanda aka yi kiyasin cewa sun kai 23 wanda jama'a ke ta asashen cewa wannan dalili ne ma ya sa gwamnatin jihar ta ɗauki tsawon lokaci ba ta ɗauko wanda zai maye gurbin marigayin cikin lokaci ba alhaji usman mamman durkwari tsohon kwamishina na ma'aikatar addini na jihar borno wanda ya shafi shekaru goma sha shida matsayin kwamishina na jihar borno ya kuma so ma da nuna godiyarsa da wannan dama da ya samu na gode ma allah sarki kuma na gode ma mai girma gwamnan mu wanda ya ba mu wannan dama in ba da gudunmawa na ma jihatawa a gaskiya abin da ya kamata mu cancanta ya mu taimaka mutanen borno ne na shirye ne mu taimake shi in bi bayan shi mu taimaki mutanen borno ka san siyasa ne yau wani gobe wani ne hannu dama zai hannu wanke hannu hagu allah ne ya zaba abun shi allah ne goma ya sa cewa wannan lokaci na ne su ma allah ya da ba wanda zai iya gama duka kowa a laifici zuciyan shi kuma za mu haɗa hannu manufan da suka sa neman wani abin duk za mu amfani da shi wanda za mu taimake mai girma gwamna mu taimake mutane borno da shi so zan nema ni ne zai neme su ba su za su neme ni ba ni ne zai neme su cewa a cikin mu Allah ya zabe ni mu haɗa kai mu taimake jama'a mu to koyi al'umman jihar ke ji ne game da wannan nadi da aka yi wa Alhaji Usman Muhammad Durkwa a matsayin sabon mataimakin gwamnan jihar sunana Habu Sakwa mulki Allah ne yake baiwa kowa a duniya shi yake baiwa wanda ya so ya hana wanda ya so a mai rasuwa Allah ji kanshi Allah rahamce shi Usman Mamman Dirkwa a duk jihar Borno ba wanda ya gina political empire irinsa ya yi kokari a siyasa tun daga 1999 yana gogurmaya a siyasa yana da kwarewa wadda zai rike wannan kujera Allah sa ya gama lafiya sa'an nan a bashi goyon baya akan samu saɓani, amma idan saɓani ya zo tattare da ra'ayi mutane sai su yi hakuri a zo a goya masa baya saboda a ciyar da jihar borno gaba mun gode ma allah mu ma mun ci nasara akan wannan rantsuwan mm. bayan haka kuma fatar ku ne ku mata ga shi mataimakin gwamna eh gaskiya mun gode mishi ya bata mana rai ba wasu al'umman jihar borno kenan ke bayyana ra'ayinsu game da zaben da aka yi wa alhaji usman Muhammad durkwa a matsayin mutum na biyu mafi girma a gwamnatin jihar borno wanda ya maye gurbin marigayin alhaji zanna umar mustapha haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya Ibani eh, kuma ban nuke ko tura inda mota da bana bani turata mota da a cikin domin za ka mun turata To a can jihar Oyoko shugaban ma'aikatan ɗa'an ma'aikata ne na Najeriya ya nemi 'yan Najeriya su baiwa gwamnatin ƙasar haɗin kai kamar yadda Hassan Umar Tambola ya aiko muna cikin wannan rahoton. Hukumar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya ICPC ta buƙaci ilahirin 'yan Najeriya da su dafawa shugaba Muhammadu Buhari a ƙoƙarin da yake yi na kakkaɓe cin hanci da rashawa a Najeriya. Shugaban hukumar ICPC na shiyar kudu maso yammacin Najeriya Farfesa Olu ne ya buƙaci hakan a lokacin da ya kai wa gwamnan jihar Oyo a Abelo Ajimobi ziyara a ofishinsa da ke Agodi Ibadan. Farfesa Aina ya ce yaƙi da cin hanci da rashawa haƙƙi ne da ya rataya a wuyan dukkan 'yan Najeriya maza da mata. Farfesa Olu Aina ya ƙara da cewa. we have taken the battle, particularly to the youths of this country. We have what we call ACTU, which is anti-corruption and transparency units of every MDA in this country, which is a mini ICPC in every office. Shugaban hukumar ICPC din na shiyar kudu maso yammacin Najeriya ya ce sun kai yaƙi da cin hanci da rashawa har ga musamman matasa a wannan ƙasa Najeriya. Kana suna da cibiyoyin yaƙi da cin hanci da rashawa da nuna gaskiya wanda yake ƙaramin ofishin ICPC ne a a ko'ina a ƙasar nan. Shi ko gwamnan jihar Oyo Sanata Abiola Ajimobi ya yi kira ga 'yan Najeriya da su canja halayensu maras kyau zuwa masu kyau don ƙara gina ƙasa ta gari tare da samar da zaman lafiya. Gwamna Ajimobi ya ci gaba da cewa. Ajimobi ya ce a wannan lokacin ne ake buƙatar canjin 'yan Najeriya, canjin halaye, canjin ɗabi'u ta yadda Najeriya za ta yi kyau. Idan ba a manta ba dai, ya ɗaura yaƙi da cin hanci da rashawa tun lokacin da ya ɗare karagar mulkin Najeriya. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Mai mulki ya danna haƙin talaka ya gyara miya. Idan ya fito kuma a shi maula da dai za a zam kyarar su da sun yi kyan tafiya samalin gwiya samalin gwiya samalin gwiya ina mafita linzami ya tsinke mini samalin gwiya samalin gwiya samalin gwiya waɗansu mahasun ware ranar ganin jama'a To idan kuma muka koma babban birnin tarayyar Najeriya wato Abuja Umar Faruk Musa ya aiko mana da rahoton da ke cewa shugaba Muhammadu Buhari ya jaddada matsayin Najeriya game da yaƙi da Boko Haram. Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya da hafsoshin sojin Najeriya sun yi wata ganawa ta musamman tare da shugabannin soji na ƙasar Amurka wanda suka ziyarci Najeriya inda aka bayyana cewar dakarun Amurka sama da ɗari uku ne suka isa ƙasar Kamaru dauke da kayan aiki domin taimakawa Najeriya da makwabtan ƙasashenta wurin yaƙi da 'yan ƙungiyar nan ta Boko Haram. wannan tawagar wadda ke dauke da kwamandan soji mai kula da kasashen afirka wato general david rodriguez da kuma mataimakiyar sakatariyar tsaro ta ƙasar amurka amanda doris sun samu bayani daga jiran muhammadu buhari wanda ya ba su tabbacin cewar a watan disamba ne ake sa za a kammala yaƙi da 'yan ƙungiyar ta boko haram kuma a kare lagonsu ta yadda ba za su yi wani tasiri a tada zaune tsaye a cikin najeriya ba akan haka ne na tuntuɓi wani soji kuma mai sharhi kan al'amuran tsaro a Najeriya, General Abdulrazak Umar mai ritaya domin in ji irin tsokacin da zai yi dangane da wannan matsayi na kammala yaƙi da 'yan ƙungiyar nan ta Boko Haram a watan Disamba inda yake cewa. To a gaskiya Malam Umar yaƙi eh, ko karawa da 'yan ta'adda ko 'yan yakin su ba daidai yake da yaƙi fito na fito ba. Ta fahimta yaƙi fito na fito ka san wanda kake fuskanta ƙila ya san ka san abin da yake da shi kuma akwai wasu ka'idoji da ake bi shi ma ya kai ma ka bi amma yaƙi da ɗan ta'adda ko ɗan masu yaƙin sun kuru abu ne mai wahala su ba wannan abubuwan suke bi ba su za su shigo za su yi ɓanna za su mamaye ku za su yi ɓanna sun kunne mu kara da su zai su guje daman haka abin nan din ke saboda haka a fidda lokaci a ce za a iya abu lokaci kaza gaskiya yana da yana da hatsari saboda mai iwa ce ba za a iya yi ba a cikin lokacin ne amma kuma mafi mahimmanci shine samun sirrinsu samun lagon me suke ciki a ina suke me suka shirya yanzu za su yi kaza shine a ala. General Abdulrazak Umar kenan mai ritaya wani kwararre a sha'anin aikin soji kuma mai fashin baki kan al'amuran tsaro a tattauna da na yi da shi dangane da bayanan da dakarun Najeriya musamman shugaban ƙasar Najeriya yake yi cewa za a kammala yakin nan da 'yan ƙungiyar Boko Haram a watan Disamba idan Allah ya kai mu. Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya. To Allah ya kyauta, kafin mu kai ga shirinmu na gaba ga wannan saƙon. Tsaka mai wuya. idan an zo maganar sarauta a tsaya a yi maganar sarauta ita wannan mata da aka sa shin ina take wace ce ita sai ana maganar ma mata ake son a ɗauka akwai gwaggangin mata da an san su wannan magana ba magana ta siyasa ba ce abin da janar buhari ya ce gyaran ƙasa ake yi idan lokacin naɗa minista ya yi sai ka ga an biyo ta zana an ɗauko ko sarauta ko ɗayan wani wantu ko abokin wani sai a ɗauke shi a bashi minista mu 'yan siyasa mu da waɗanda suka bauta mu siyasa mun yi turin motar banza shi janar buhari na nuhin duk waɗannan da suka zanna da shi cikin wannan siyasar dukkan su barayi ne. to a biyo mu a cikin mu na tsaka mai wuya na ranar talata domin jin cikakken wannan shirin yanzu ga grace ta shirya tsab kuma za ta gabatar mana da shirin mu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Grace Alheri Abdi ke farin cikin sake saduwa da kowa shirin bishara. Yau shirin ya karɓi bakuncin babban limamin ɗarikar Katolika a Kaduna Archbishop Matthew Manoso Ndagoso wanda ya bayyana wakilin Iliya Kure muhimmancin ziyarar da Papa Roma Francis yake kaiwa ƙasashen duniya. paparoma shi pasto ne shi shugaban mabiyan ikilisa ɗarika katolika duka duniya fi da gwarya kuma kamar yadda muka sani aikin pasto shine da ya kula da tumakinsa idan akwai inda suna da matsaloli zai iya ya kara masu kwarin gwiwa yadda ikilisa katolika take kowane bishop shi papa roma ne yakan yakan appoint nashi shi shine shugabanmu abu ne mai kyau shugaba ya zirashi waɗanda yana ya musu gora sabila haka manufar wannan ziyarar da yana kai ko ina cikin duniya shine na daya ya karfafa yan uwa a cikin bangaskiya ya katolika na biyu ya kara masu kwarin gwiwa na uku idan akwai matsaloli da jama'a suna fuskanta kamar yanzu nan da watanni biyu na ji zai je afirka ta tsakiya mun san irin yanayin da wannan kasa ke ciki shekaru biyu ko uku da suka gabata akwai damuwa tsakanin krista da musulmi to in ya je kamar wannan wurare ya kawo masu nasa ta'aziya da kuma ga yadda zai sa da zumunci a tsakanin mabiya ɗarika ikilisa katolika da wasu ɗariku na ina krista da kuma sauran addinai wannan shine manufar ziyarar shi papa roma a kasashe daban-daban cikin duniya kamar yadda ni a cikin labdi na wato archdiocese na muna da parishes a loto loto kan je wannan parishes domin yi addu'a tare da su domin in kasa kunne in ji mai wani matsaloli suke ciki in ga iri yanayin da suna rayuwa a ciki so wannan shi ne aikin pasto shi kuma pasto ne na mabiya ɗarika ikilisa zuwa ko ina cikin duniya bayanin da kai ya sa na tambaya yaya ne tsarin take a catholic na ji ka kira bishop ga kuma ka kira archbishop a cikin ikilisa katolika muna da idan dai abin da ya shafi limamai mataki na farko a cikin limamai ikilisa katolika shine wanda ana kira su dickens bayan dickens muna da fadodi bayan fadodi muna da wanda ana kira monsignori monsignors bayan monsignori muna da bishops bayan bishops muna da archbishops bayan archbishops muna da cardinal bayan cardinal muna da shi papa roma so shi papa roma kamar yadda na faɗa ne shugaban dukkan ecclesia katolika ko ina shi ne shugaban bishops ga baki ɗaya so shi in ya yi magana dole ne kowane mabiya ɗarika ecclesia katolika ya, ya kasa kunne shi ne mai kariyar ban gaskiyar ecclesia katolika duk abin da ya furta cewa yi wannan shine ban ban mu. to haka nan ne so aikinsa shine ya yi kariyar ban gaskiyar ikilisa katolika ya kuma tabbatar cewa wannan ban gaskiya ta bunkasa wato an kai inda ya kamata a kai labarin bishara a kai so shi abin da ke a cikin rome muna da kungiyoyi wato abinda za a iya ce da ana kira a turance dicasteries wato yana nan kamar ministries ko yawwa so aikinsu akwai masu kula da yada bishara akwai masu kula da fadodi akwai masu kula da bishops akwai masu kula da abubuwa daban-daban akwai fannoni daban-daban kowane kasa kamar yanzu a nigeria muna da archbishops guda tara archbishops guda tara nan kowane asha bishopric ko kuma muna kira province ecclesiastical province akwai wasu bishops a wajen misali a nan kaduna ecclesiastical province ni ne archbishop ko ni ne shugaban bishops na so muna da uh, dioceses a cikin wannan uh, province ko muna da zaria muna da kafancan muna da kano diocese muna da mina diocese muna da sokoto diocese muna da kwantagora diocese a haɗe da kaduna to yanzu muna nan diocese guda bakwai a cikin wannan ah, lardi da muna kira province archbishop shi ne kan kula da wannan so shi papa roma shi ne tabbatar cewa komi da komi na tafiye yadda ya kamata. To madalla abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana mu dora inda muka tsaya. yanzu a madadin archbishop na kaduna matthew manoso ndagoso da wakilinmu iliya kure da ya mana hira da shi sai kuma caleb gitacho da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari salaman allah uba da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada shalom To kafin mu kai ga shirinmu na gaba ga wannan saƙon. Wannan ciwo da ya zama musiba, duniya take ya ƙasa ake fidda miliyoyin kuɗi inda musulmai suke da waɗanda ba musulmi ba da wanda ma bai da addini ana yaƙar wannan musiba. To ina fata jama'a in Allah ya haɗa wani da irin wannan ciwo ba lallai ba ne mazinaci ne ba lallai ya zama mai yin luwaɗi ba yana iya ɗauka ta hanyoyin da likitoci suke ganin in mutum ya aka yi amfani da ita ko irin sirinjin alluran nan ko wajen ƙarin jini da kyakkyawan niyya larura ƙaddara ta sa abin ya shigi wannan mutum da kuma 'yan hanyoyi daban to wanda Allah ya hada da wannan ciwo kada a dinga nuna shi ana cewa a guje shi kar a dinga tsangwamarsa kada a dinga la'antarsa baka san yadda ya samu wannan ciwon ba kuma in ma ya samo ne ta mummunar hanya tsakaninsa ne da Allah in yayi istighfari Allah ina iya canza masa wannan bakin cikin ya zame masa farin ciki saboda tsakaninsa ne da Allah Allah kuma ya masa gafara ciwon da ya same shi ya zame masa wata kafara ga laifukansa saboda jama'ar musulmi zunubi wani shi'umin abu ne in ka tozarta me yi Allah zai jarabce ka da abin in ka yadda da abin da yake yi kun yi tarayya cikin zunubi in ka nuna shi ka ce ga me kaza ka yi da shi annabi kuma ya ce algibatu ashaddu min zina yi da mutum ya fi zina tsanani saboda ka yan kwana musulmi duk wanda muka samu yana da wannan cuta mi masa addu'a kai ma kana da baya ka gode Allah da kai baka yi ka gode wa Allah da mahaifiyarka ba ta yi ka gode wa Allah da 'ya'yanka ba sa yi ka gode wa Allah da yayyanka ko ka ba sa yi ka gode wa Allah da jikokinka ko kakanka ba yi. assalamu alaikum ustaz tijjani bala kalarawi kenan to mun zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai a takaice ta musanta zargin da amurka da kuma faransa suka yi cewa gwajin makami mai linzami mai cin dogon zangon da ta yi ya saba wa kudurin majalisar ɗinkin duniya ta ce kudurin kwamitin sulhun ya shafi samfarin makamai masu linzami da ke harba makamai masu guba ne da yake magana jiya a tehran ministan harkokin kasashen ketare mohamed javad zarif ya ce babu wani makami mai linzami na ƙasar iran da ke da ƙarfin makami wato makami mai cilla guba zarif ya bayyana haka ne kwana ɗaya bayan da jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya samantha power ta ambaci gwajin makamin da iran ta yi ranar goma ga watan oktoba da cewa yana iya safarar makamin nukiliya ta kuma ce amurka za ta mai da martanin da ya kamata a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry ya bayyana yau Lahadi cewa zai gana da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu a ƙasar Jamus cikin makon nan, bayan nan kuma zai gana da shugaban yankin Falasɗinawa Mahmud Abbas yayin da aka shafe sama da makonni biyu ana kazamin tashin hankali da ya janyo asarar rayuka tsakanin Isra'ila da Falasɗinawa. An yi ta rikici jiya tsakanin matasa Falasɗinawa a garin Hebron da birnin Kudus da ke yammacin kogin Jordan. 'yan sanda sun ce an kashe falasɗinawa hudu da ke dauke da wukake waɗanda suka hada da wata budurwa 'yan shekaru goma sha shida hukumomi kuma suka ce an ji wa wani jami'in tsaron isra'ila wato jami'an isra'ila da dama rauni a waɗannan hare-hare akalla falasɗinawa arba'in da kuma isra'ilawa bakwai aka kashe a rikicin da aka yi na tsawon makonni wanda falasɗinawa suke alakantawa da kaka gidan da yahudawa suka yi a gabashin birnin kudus inda wani masallaci yake da musulmi suke kira al-aqsa yahudawa kuma suna kira temple mount an fara kada kuri'a yau lahadi a zaben sabuwar majalisar dokoki da a rabin lardunan kasar misira a yunkurin gwamnati na mai da kasar bisa tarbar demokuraɗiyya bayan hambara gwamnatin shugaba mohamed morsi rukunin farko na zaɓukan ya shafi larduna goma sha hudu da za a gudanar da su yau da kuma gobe litinin to madalla da tun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ita grace alheri abdu da ta taimaka mani wajen gabatar da shirin sai kalib get tacho wanda ya bada umarni da injiniyan mu baturan nan fari fes da ya so mu kira shi zanga-zanga ni ladan ibrahim ke cewa sai an ku. This program has come to you from the Voice of America, Washington.